This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. a jiya juma'a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani kuduri wadda ya baiwa ƙungiyar tarayyar turai har da ma wasu ƙasashe da ba sa cikinta izinin su binciki jiragen ruwa da suke zaton yan fasa ƙorin mutane ne a ko ina a wajajen gabar tekun libya kwamitin mai wakilai goma sha biyar ya amince da ƙudurin wadda ƙasar birtaniya ta gabatar domin shawo kan mummunar kwararar yan gudun hijira da suke zuwa turai rabon da ga haka tun bayan yakin duniya na biyu kasashe goma sha hudu ne suka amince yayin da kasar venezuela ta sha biyar ɗin ta waje jefa ƙuri'a kwamitin ya amince da ƙudurin ne ƙarƙashin aya ta bakwai na dokokinta wacce ta bata ikon amfani da ƙarfi sai dai ta baiwa dokar wa'adin shekara ɗaya tun da farko ƙungiyar tarayyar turan ta nemi da ta yi aikin nata cikin ruwayen ƙasashen libya amma libya ta ƙi ta amince da haka Amurka da Rasha za su tattauna da zimmar kaucewa hadari a sararin samaniyar Siriya yayin da kasashen biyu suke kai hare-haren bama-bamai a daban-daban a yankin. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Peter Cook ya faɗa jiya Juma'a cewa za a fara tattauna zagaye na biyu cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Amurka wacce take adawa da goyon bayan da Moscow take bai wa shugaban Siriya Bashar al-Assad ta ce ba za ta haɗa kai da Rasha ba amma ta amince ta tattauna kan matakai na tabbatar da lafiya da kaucewa haɗura a sararin samaniya. jiragen yakin rasha sun keta sararin samaniyar turkiya cikin kwanaki da suka wuce lamari da ya janyo hukumomin kasar suka bayyana rashin amincewa su har kungiyar tsaro ta neto ta fito tana cewa za ta kare kawayenta hakanan wani jirgin yakin rasha ya zo dab da jirgin yakin amurka da ba shi da matuki a cikin makon nan moscow ta haraba makamai masu linzami daga jiragen ruwa da suke tekun da ake kira caspian amurka tana zargin hudu daga cikin waɗannan makamai sun fada ne a ƙasar iran moscow dai ta musanta cewa babu wani makaminta da ya fada ya bauɗe da alamun shawarwari da za a gudanar za su fi mai da hankali ne kan jiragen yakin ƙasashen biyu wato ta da za su bai wa juna da kuma harshen da matuka jiragen za su yi amfani da shi wajen tuntuɓar juna. Shugaban Amurka Barack Obama ya gana a kebe da iyalan ɗalibai takwas da malami ɗaya waɗanda wani ɗan bindiga ya kashe a wani karamin kwaleji da ke wani ƙauye a jihar Oregon da ke yammacin Amurka ranar Alhamis ta makon jiya. Bayan da ya gana da iyaye da iyalan waɗanda harin ya halaka, shugaba obama ya ce tilas amurka ta nemi mafita domin hana irin haka ci gaba da aukuwa amma ya kara da cewa yau rana ce ta nuna alhini ga dangi da iyalan waɗanda wannan al'amari ya shafa gungun masu zanga-zanga wato gungun masu goyon bayan mallakar bindigogi da suka fito domin su yi zanga-zanga ga ziyarar ta Mr. Obama ne suka tarbe shi a da isa jihar. Suna ɗauke da alamu da suke cewa Obama tafi gida babu abin da fa zai taɓa ‘yancinmu. ɗaruruwan mutane ne suna wato ɗaruruwan mutane suna nuna shugaban ƙasar cewa wasu daga cikinsu mazauna yankin masu ra'ayin mazan jiya ba sa goyon bayan wannan ziyara da kai yakin shugaban na amurka yana ta yin kiraye-kiraye a ɗauki tsauraran matakai kan mallakar bindigogi tun bayan harin da aka kai kalaman nasa san har zaga da dama daga cikin mutane da suke yankin masu goyon bayan mallakar makamai musamman ma dai bindigogi kamin ya kai ziyara ta jiya sai da ma aka yi wasu harbe-harbe a wasu jami'o'i daban-daban guda biyu a akalla mutum biyu kuma suka halaka wasu uku suka jikkata Majalisar Wakilai ta Amurka ta kada ƙuri'a domin kawo ƙarshen dokar da ta hana Amurka sayar da mai a ƙaitare. Wakilai mai tanda 61 ne suka jefa ƙuri'ar goyon bayan wannan mataki yayin da 159 suka ƙi. yanzu dokar za a tura ta majalisar dattijai inda masu fashin baki suke ganin da wuya dokar ta samu ƙuri'u da ake bukata domin zattasuwa idan ma har ta samu amincewar dattijan za ta tafi fadar white house ta shugaban amurka inda take fuskantar shugaban zai hau kujerar naƙi a bayan takunkumi da kin sayarwa amurka da mai da kasashen laraba suka yi a shekara ta 1970 ne wadda ya janyo hauhar farashin mai amurka ta haramta sayar da mai da aka haɗa daga cikin ƙasar a ƙasashen waje kamfanonin haƙar mai da masu ra'ayin mazan jiya suka ce yanzu amurka ce lamba ɗaya a duniya wajen haƙar mai suna masu cewa sayar da man da ake haƙowa a amurka zai samar da ayyukan yi ya bunƙasa tattalin arziki kuma ya rage farashin mai ta wajen ƙara yawan mai a kasuwannin duniya amma masu adawa da wannan mataki da suka hada da masu kare muhalli da ƙungiyar ma'aikatan tama da karafa sun ce fara jigiran man amurka zuwa ƙetare zai yi illa ga ayyuka kuma zai sa farashin mai ya ƙaru a nan cikin ƙasa. labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc an ba da lambar yabo ta Nobel domin zaman lafiya ga gamayyar wasu kungiyoyi saboda irin guduma da suka bayar na ganin tafarkin demokuraɗiyya ya zauna da ƙarfi a ƙasar Tunisiya bayan juyin juya halin da aka yi a ƙasar shekara ta 2011 da aka kira Jasmine. Ƙungiyoyi hudu ne suka haɗu waɗanda suka haɗa da babbar ƙungiyar ƙwadago, ƙungiyar masu masana'antu, ƙungiyar masu rajin kare hakkin bil'adama da kuma ƙungiyar lauyoyi. Juyin juyin halin da aka yi a Tunisia wadda ya kai ga hamɓare a daɗaɗɗen shugaban kama karya na ƙasar shine dalilin da ya sa wasu bore da aka wasu shugabanni da ake kallo a zaman 'yan kama karya a ƙasashen Masar da Libya da kuma Siriya. a cikin sanarwa da kwamitin na nobel ya bayar jiya juma'a ya jinjina a waɗannan ƙungiyoyi da daidaita al'amura a ƙasar ta tunisia tana dab da faɗa cikin yaƙin basasa tarzoma tsakanin isra'ila da falasɗinawa na tsawon mako ɗaya yanzu ya bazu zuwa zirin gaza a jiya juma'a har sojojin na isra'ila sa kashe mutane shida a rikicin da ake yi a kan iyakokinsu lamari da ya sa ƙungiyar hamas ta nemi jama'a su fito domin a yi ƙarin zanga-zanga daruruwan falasɗinawa ne suka nufi ta kan iyakar suna jifa da duwatsu suna mirgina tayoyi da suka cinna wuta zuwa ta kan sojojin isra'ila da suke gadin kan iyakar isra'ila ta ce sojojinta sun buɗe wuta ne kan masu wasu hura wutar rikicin domin dakatar da su daga kaiwa inda suke labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi. lura tana ta lura me da layo me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku rahoto na farko a game da tiyatar fito da jarirai daga cikin uwa Rahoto na biyu zai magana game da cutar shan inna, yayin da rahotonmu na uku zai magana game da cutar hanta. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Funto da ke jihar Katsina a ranar sha ɗaya ga watan biyu na wannan shekarar. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. ana ta lura lura ana ta juya juya wai menene baby why don't you tell me Shin ko mai sauraro ya san me ke jawo a yi wa mace tiyata a fito da jariri yayin haihuwa? Yin tiyata ko kuma fiɗa ga mata masu juna biyu ta hanyar fito musu da yara yayin da suka zo haihuwa tuni ya zama ruwan dare gama duniya ba wai a jihar Jigawa kaɗai ba ko kuma Najeriya wannan wani abu ne da ya shafi duniyar ma baki ɗaya. To ko menene ke haddasa yin fiɗa ga matan? Malama Fatima Abdulkarim shugaba ce ta sashen kula da haihu na babban asibitin dutse da ke jihar Jigawa na miƙa wannan tambaya a gare ta. Kamar misali yanzu wanda bata taɓa haihuwa ba. fara nakuda aka gan cewa dan cikin ba zai iya bin ta gungu ba za a ce za a kai ta tiyata a je a mata tiyata to wannan dole tun da ya ba zai iya bi ta wannan kugu tunda kugu din bai yi kamar na mata ba tunda akwai na mata akwai na maza irin kugun nata ya zama kamar irin na maza ne to akwai kuma kamar wanda suka haihu da yawa sun haifi yaya da yawa mahaifan kuma ba zai iya yin aiki yadda ya kamata ba su ma za a kai su tiyata a je a yi musu tiyata akwai mata dama suna da ciki kafin su zo suna zub da jini to wannan maimako a ce ɗa ne a gaba to mahaifa ne a gaban ɗa to dole wannan din in ba ɗan ne ya riga ya a ciki ba in dai ɗan yana da rai dole wannan matan a kai ta tiyata a je a yi mata tiyata akwai wasu kuma da za su zo wujga wujga sun sha wahala sun yi dogon nakuda a gida sun zo asibiti mun yi iya kokarin mu yadda za mu yi su samu su haifu in ba su ci abinci ba mu kara musu ruwa mu sa musu abubuwan da ya kamata mu yi a asibiti to wannan ba su da karfi nishi to dole su ma sai mun ce a ji an musu tiyata. wani ƙarin jan hankali za ki yi a gare su na yadda da zarar an ji naƙuda a zo asibiti in dai da zarar sun ji guda, ko ya yake ciwon ciki ciwon baya ciwon mara to muna ce musu maza maza su zo asibiti in sun gan jini yana zuba zuban jini kar ma su zo na a gida su zo asibiti suna zuwa asibiti nan da nan za mu yi musu abin da ya kamata za mu taimaka mu yi musu abin da ya kamata to kafin na bar asibitin na zanta da waɗansu daga cikin matan da ke jinya a ɗakin haihuwa. sunana halima idris bakwai ai eh, na aka haihu mutum aihu a gida bayan an sallame ni jiya a gida kika haihu ai eh, na zagaban ɗaki sai na ɗan to me yasa biki zo asibiti kin haihu ba an sallaman kenan lokacin ba na zin naƙuda na koma bayan sallar isha na ɗan huta na zaga ban ɗaki da ke yarinyar ta rasu ta kankance na yi yunƙuri kamar zan yi ba haya sai ta faɗi. to ke kin haihu da kanki kenan. eh to shi ne suka ce dama ina da aihuwar in dawo to kuma da Allah za a haife ta a gida da aka haife ta ne na ce mu yi aniya mu koma kar a samu matsala. malama ke ma ga ki tare da mara lafiya an mata operation ne mm. yarinyar ki ce to me ya jawo har aka zo ga yi mata wannan aiki aka ciro mata yaro eh to tun lokacin da ta samu ciki na farko ta zo wajen awo ko cikin ta yana wata uku zuwa wata tara sun ce ta na maza ne sai dai aka mata operation to shine isa muka yanzu zuwa asibiti yanzu wannan da operation ɗinta na uku ne wato ta na uku eh na uku ne to di yaran na nan ko kuma a'a duk to Allah dai ka raba mu da haihuwa lafiya Alimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya a gaida Halima Abdullahi Likitoci a jihar Maraɗi ta jamhuriyar Nijar sun gamsu da yadda aikin rigakafin cutar shan inna yake gudana a yankin duk da 'yan matsalolin da ake samu nan da can. taron bitar ayyukan ga rigakafin cutar shan inna da ta gabata a cikin watan juni ya gamsar da likitoci da suka amsa kira da sassa daban-daban na jihar maradi da kashi dari da yan kai a cikin dari na yawan ƙananan yara da suka amfana da ita wannan shawa kamar kullum dai kwamishinan kula da alluran rigakai malam ya ulado ya fara amsa tambayoyi kamar haka Oui, donc euh, kenan eh, dangance da ga isosha da muka yi kamar yadda muka faɗi ne guduma biyar ne muka yi tasawa da age da ma da rufa da gidan ramji da mara gari kenan bance mun ƙare yanzu muna nan jiha mun yi ceki gaba daya kenan abinda zan iya gaya muka kama eh, yaro 779 ne muke sa ran da 'yan kai muke sa ran za a dasa ga wanga magani mun samu 781 don kashi ya kama don kashi ya kama akalla kishi dari da wani abu za a ce likitoci burin ku ya cika eh insha Allah ga yadda dai muka dama muna sa ran za mu sama duka yaran duk da yana akwai anket eh, da ta nuna akwai wurare-wurare hakan ga inda yara ba su da samu amma ka san dama aiki kamar irin wanga da wuya ne a samu kashi ɗari bisa ɗari na a zahiri mun samu ɗari bisa zahiri amma a anket muna samun eh, wasu yin gidaje hakan ga inda wasu wasu samu ba amma dai sai a ce yaron ko ya tahi ko sun tahi gona ko ko dai ya tahi wurin wasa amma dai duka mun samu kamar ɗigo uku cikin ɗari. sai dai wannan shoshawa ta bar baya da ƙura waɗansu a ɗaya mata a maraɗi gari sun ƙi ba da 'ya'yansu dangance da rashin sanin muhimmancin rigakafi wai da araba sange ba samu ba mala ya olado shin kaga ka karanci wannan matsala e gaskiya hakika ne saboda matsala sangen nan mun samu uh, matsala sosai kuma ina ganin kama ta yi mutane suna da gaskiya amma kamata da sai su yi hakuri tunda shi gidan sange shi ma yaƙi ne na wata rashin lahiya daban masu sarcin sauro shi kuma polio shi ma yaƙi ne na wata eh, rashin lahiya daban kenan da kamata ya mutane su yi su bambamta tunda sebre wancan aikin ma da aka yi tare da likitoci aka yi shi to amma ka san duk aikin da za a yi ba a rasa matsala al'aman da kamata yi wa'anda ba su samu kinan ba eh, bai kamata ba su ce kullum aka yi wani abu in baka samu ba sai ka ce bar jira in polio ta zo kamar dai polio nan kana yin shi ne kamar kana ba da ɗanka kamar dan dan dan likitoci su ji daɗi shi ko kana da ne dan kare lahiya bai kamata eh, ka danganta ban samu wani abu ba tare da eh, dasa magani da za a ma dana kama kaman kenan ɗanka kama kenan likitoci ne zai kuna da jan aiki eh a mu al'umma ai abukan zaman mu ne ne da kullum zamu tattauna tare da su insha Allah za mu samu kan zara insha Allah kuma za mu gane ma juna tunda suna da gaskiya fi sabilillahi amma ni abin da na so da mutum bai kamata ba ya danganta mun samu kaza ba da kiyon lahiyar dana rigakafi da ya magani a madadin wayan ɗaya mata su kawo rudani ga sha'anin shaushawa bori guda ne ake matsayi kare lafiyar ƙananan yara sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani an shawarci al'umma da su dinga la'akari da alamomin cutar hanta saboda irin yadda cutar ke halaka wanda ya kamu da ita idan har ba ɗau matakan shawo kanta da wuri ba a taron manema labarai da aka gudanar dangane da cutar hanta dr mustapha saba umar babban likita ne kuma shugaba a fannin cutar hanta a asibitin koyarwa na abubakar ta balewa da ke nan bauchi ya bayyana alamomin da suke kawo cutar hanta a dalilin kira wannan taro shine domin mu faɗakar da al'umma game da cutar da take ake kiranta hepatitis cutar hanta uh, ita wannan cuta ta hanta babu shakka da yawan mutane suna dauke da ita ba san macewa cewa suna dauke da ita ba mutukar ba a gwada ba ba za a san kana da ita ba ta yi kama da cuta da ake ce mata ta HIV hanyoyin da ake kamuwa da wannan cuta ta hanta sun haɗar da abubuwan da muke cikin al'adunmu ka ga cewa al'umma sun tara yara gaba ɗaya lokaci guda ɗaya wanzami guda ɗaya da aska guda ɗaya ya yi musu kaciya to matukar aka samu yaro guda ɗaya da yake ɗauke da wannan cuta abu ne mafi sauki a yaɗa shauran yaran da basu da ita wannan abin da yake faruwa cikin al'ummar mu kenan sannan kuma akan samu cewa akan yi amfani da wani abu mai tsini mai kaifi wajen huda yara musamman mata saboda haka idan aka huda wa yarinya guda ɗaya wacce take ɗauke da wannan cuta abu ne mafi sauki a yaɗawa shauran yaran da basu da ita in dai aka yi amfani da wannan abubuwa abubuwan da ake aski da su masu kaifi in aka yanki wanda yake amfani da shi hanya ne mafi sauki wanda baya dauke da wannan cuta shi ma ya kamu da wannan cuta waɗannan abubuwa kaɗan kenan da suke sa wannan cuta take yaduwa cikin mu a duk duniya gaba ɗaya an gano cewa hanyoyin da wannan ake yada wannan cuta sun haɗar da hanyar saduwa da iyali in ɗaya daga cikin iyali yana da ita to hanya mafi sauƙi ne a ɗayan a cikin iyalin shi ma ya kamu ƙarin jini wanda yake ɗauke da wannan cuta ko kuma duk wani abu da ya fito daga cikin jikin mutum wanda yake haɗe da jini yana kuma ɗauke da wannan cuta abu ne mafi sauƙi shi ma ya yada wannan cuta ga wanda ba shi da ita wasu kuma akwai matasa waɗanda su sukan yi wa kansu allura zaka ga kuma suna yin amfani da allura guda ɗaya wannan ya yi ya ba wannan wannan ya yi ya ba wannan matukar wanda yake dauke da wannan cuta ya yi amfani da shi to abu ne mafi sauki shauran da ba su da ita ma su ma kamu da ita to muna so al'umma su faɗaka su san hanyoyin da ake ɗaukan wannan cuta a guje su mutukar aka guje su to ba za a kamu da wannan cuta mutane da yawa tuni sun kamu da wannan cuta muna so su zo a gwada su su tantance wadda suna ɗauke da wannan cuta ko basu da ita idan basu da wannan cuta akwai rigakafi wanda cikin yadda Allah yin aka yi wannan rigakafi ana samun kariya ga wannan cuta su kuma waɗanda aka gwada su aka tabbatar cewa tuni sun riga sun kamu da wannan cuta ba su san ma sun kamu da ita ba za a duba su za a yi musu bincike za a ga karfin da tsananin wannan cuta da take a cikin jikinsu da kuma magungunan da zai iya kamata su ya dace da su a basu wani lokaci alamunta za su kasance kan alamu ne wani wasu cututtuka kamar a ce malaria kanka yana ciwo zazzabi mutuwar jiki zafin jiki ciwon gaɓoɓi duk za ka iya jin wannan mutum ya kamu da wannan cuta amma ba muhimmin abu shine za ga cewa idanun mutum ya yi yalo rawaya to ya yi shawara to mutukar aka ga idanun mutum ya kada ya koma shawara dinnan ya zama yalo to ya kamata ya je ko da daga baya ya warke ya dawo daidai ya kamata ya je a duba shi a ga cewa shin wannan cutar da ta sa har idanunsa ya kada ya yela nan cuta ce ta hanta ko ba cuta ce ta hanta ba. Dokta Mustapha Sabo Umar babban likita kenan a bangaren abin da ya shafi cutar hanta da ke asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar ta Balewa da ke nan Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Gilbo za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Funtuwa da ke jihar Katsina. A yau za mu tashi a inda muka tsaya a makon da ya gabata, inda take bayani a kan rigakafin da ya kamata a yi wa jarirai. Idan ka zo mace da ciki an miki wannan abu, kun gane? To kuma idan kika zo, ga ofis ɗin yawancin ku duk kun san shi aka je aka yi. Za kuma mu umarce ku bayan an gama da cikin kuma bayan an haihu nan da nan akan rigakafin na masu ciki da ka samu sai ku iske mu kuma har gidanmu sai mu muku bayani kuma akan amfanin alluran da muke bayan an gama da jego kun gane da an haifi yaro kun san za mu yi muku wannan allura da ake cewa lamba ita ce tana da turance ita ake kira BCG kun gane to ita eh, kariya take yi daga cuta tarin TB kun san tarin TB ko to ita kariya ce daga cutar tarin TB. Ita wannan a rayuwa sau ɗaya ake yin ta. Idan aka yi ta a rayuwa ba mu ƙara maimaita ta. Sai mu ba ku kati mu buɗe mai yaron ku kati, mu mai barka da sauka, mu buɗe mai kati, sannan idan aka yi wannan allurar za a yi mashi ɗigon baki. Idan aka yi sannan kuma za mu yi mishi allurai wanda kowa yawancin ku sun sani za a yi mashi allura guda ɗaya a cinya. Ita wannan allura kariya ce daga cutar anta. wanda kusan yanzu kowa ke neman tsari da ita dan ciwon anta yanzu wani ciwo ne da ya addabi mutane to illai ana samun ta tun daga haihuwar da idan aka yi wannan muka yi wannan rigakafi na ciwon anta to sai mu ce muku ku dawo bayan sati hudu daga haihuwa bayan sati shidda bayan an haihu za a dawo bayan sati shidda idan aka dawo bayan sati shidda alhamdulillah yanzu an ƙara samu manyan ma'aikata na lafiya iyayen mu can sun sake samo wani bincike da ke damun ƙananan yara da allura da za ku dawo bayan sati shida sai aka yi ta tarin ciwon hanta da tarin sarki haƙoran nan to yanzu sai ilimi ya yawaita sai aka haɗa ta hada ciwon pneumonia wanda yawanci yake damun mutane ba ma kananan yara ba har manya yake zo asibiti ki ta mamaki a ce pneumonia ke to illa an ɗauko an baro tun daga ƙasa idan kika zo za mu miki wannan bayan sati shida da ciwon mura tsuntsaye to duk an samu wannan ƙarin rigakafin yanzu ilimi ya yawaita mun ƙara ta an ƙara ta a tabbatar mara ita an ƙaddamar da ita bayan sati shida in kika da za mu miki wannan alluran allurai da za a guda ɗaya ce amma tana ɗauke da abu biyar to idan aka yi miki ita muka duba katin ki za mu rubuta mu shiga mun yi kuma idan muka yi za mu tabbatar muku da bayan sati hudu ku sake dawowa idan ku sake dawowa ka'idar wannan allura sau uku ake yin ta idan aka yi ta sau uku bayan sati hudu ka dawo za mu yi muku ta biyu idan kuka dawo ta biyu bayan sati hudu za mu ce ku dawo da wannan kati da mu ga inda muka kwana mu ga inda za mu tashi kun fahimce ni idan kuka dawo bayan sati hudu za a yi ta kun gane yaro ya in kin zo kan ka'ida za ki ga yaron ki ko wata shida bai yi an gama miki wannan allura daga sannan sai mu ce kar ki sake dawo da yaron ki har sai inda wata matsala inda matsala a kama na yaro asibiti ɗakin mu amma in babu sai yaron ki wata tara cikakku sannan sai ku dawo mu ta farin masassara sai mu ta kyanda a yaro ya cika wata tara za mu ce muku dawo wanda yawancin ku kun sani wata tara zuwa shekara ana yin wannan amma allurar shekara yanzu za ku je yawanci muna ce muku ba ta sai dai ku saurara ana gangami cikin gari shi ne sai ku kai yaran ku saboda har yanzu bata zama a wadace ba tunda abin da aka kawo mana da shi da shi muke aiki to saboda haka in yaran ke wata tara za a ta fara masassara sai mu kuma ta kyanda kun gane kun fahimce ni in aka yi wannan ta kyanda sai mu gaya muku wannan gangami in ya zo a kai yara asibiti a yi musu wannan mm, mm, rigakafi kasancewa ba a kawo mana ita a ofis ɗinmu ba kun fahimce ni duka duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Zo mu zauna, just be patient, zo mu gana. To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. a jiya juma'a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani ƙuduri wadda ya baiwa ƙungiyar tarayyar turai har da wasu ƙasashe da ba sa cikin ƙungiyar izinin su binciki jiragen ruwa da suke zaton 'yan fasa ƙorin jama'a ne ko a ina suke a wajajen gabar tekun libya. kwamitin mai wakilai goma sha biyar ya amince da kudirin wanda kasar libi da kasar birtaniya ta gabatar domin shawo kan mummunar kwarara gudun hijira da suke zuwa turai rabon nahiyar da ta ga haka tun wajajen ƙarshen yakin duniya na biyu amurka da rasha za su tattauna da zummar kaucewa hadari a sararin samaniyar siriya yayin da kasashen biyu suke kai hare-haren bama-bamai daban-daban a wannan yanki kakakin ma'aikatar tsaron amurka peter cook ya faɗa jiya juma'a cewa za a fara tattaunawa zagaye na biyu cikin 'yan kwanaki masu zuwa shugaban na amurka barack obama ya gana a keɓe da iyalan ɗalibai takwas da malami ɗaya waɗanda wani ɗan bindiga ya kashe a wani karamin kwaleji da ke wani ƙauye a jihar oregon da ke yammacin amurka ranar alhamis ta makon jiya bayan da ya gana da iyaye da iyalan waɗanda harin ya halaka shugaba obama ya ce tilas wa amurka ta nemi mafita domin hana irin haka sake aukuwa. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.